wannan yan wasan kwallon kafa masu kasa da shekaru goma sha bakwai emmanuel amanike ya ce ba shi da ra'ayin ci gaba da aiki da ƙungiyar yan wasan golden England. tsohon kocin ne ya jagoranci kungiyar yan wasan a shekarar biyar, inda suka samu nasarar lashe kofin duniya na hukumar fifa na yan kasa da shekaru goma sha bakwai da aka buga a chile kuma a yanzu haka yana neman canza shika A wata hira da ya yi da gidan rediyon Najeriya Info FM, kocin ya bayyana cewa ya daɗe yana rike da irin wannan matsayin, don haka ya ce gaskiya ba zai iya ci gaba da jagorancin ƙungiyar ba. Amerika ya ƙarar cewa dole ne mutum ya nemi ci gaba domin ganin yadda gaba za ta kasance. Emmanuel Amunike ya gaji Manu Garba a matsayin babban kocin ƙungiyar da 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai a shekarar dubu da goma sha uku. Haka kuma idan muka garzaya Nigerian Professional Football League Champions League Yimba, Kadiri Ikana shi ma ya ajiye aiki hukumomin kungiyar sun tabbatar da cewa dama ba za a sake sabunta kwangilar tsohon shugaban ba baya ga nasarar da kungiyar ta ɗan wasan ta samu a karkashin jagorancin sa a watan da ya gabata ba za a kara wa'adin kungiyar kadiri ikana ba kungiyar ta yanke hukuncin kawo wani sabon shugaba a wasu yan kwanaki masu zuwa wanda zai maye gurbin tsohon shugaban a wani sakon da mai magana da yawun kungiyar Mr. Ferry Alaputa ya aika ta shafin yaɗa zumunta na Twitter. Rautani na nuna cewa yanzu haka ƙungiyar ta fara zawarcin mataimakin kocin 'yan wasa Super Eagles Salisu Yusuf domin jar dagamar ƙungiyar.